A labaran namu na yau za mu fara da kasar Najeriya ne inda hukumar kula da wasan kwallon kafa na Najeriya NFF ta yaba wa gwamnatin jihar Akwa Ibom bisa namijin kokarinta da ta yi na ɗaukar nauyin wasan da Najeriya ta buga da kasar Tanzania na neman shiga cin kofin Afirka na shekara 2017 inda Najeriya ta samu nasara kan Tanzania da kwallo ɗaya mai ban haushi. Hukumar NFF ta bayyana haka ne ta bakin sakataranta Dr. Muhammad Sanusi. Har ila yau hukumar ta ta fayyato ta ƙura wadda take shirin tasowa bisa kuɗin da gwamnatin jihar wani ta bayar a bayan kammala wasan da Najeriya ta yi da ƙasar Tanzania har dala dubu ashirin da biyar kimanin naira miliyan goma kuɗin Najeriya. Jami'in watsa labarai na NFN Ademola Olajere ya ce hukumar za ta amfani da wannan kuɗi ne wajen biyan allowance allowance na 'yan wasan. Mr. Ademola ya ce asalin kuɗin da aka ware don a biya allowance ɗin 'yan wasan an shirya shi ne za a biya shi bayan dawowa da Najeriya za ta yi daga ƙasar Zambia a Oktoba inda za su fafata wasan neman shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2018 wanda wasu suke zargin ana so a yi sama da faɗi ne wa kudin huta lafiya.